Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara nasarawa kuntuwa. To idan mai tambayar malam mai nasara nasara kuntuwa na saurare ga ansar da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hon wanda ya ce. Jama'a Assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To, da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda na kuɗi guda ɗaya. Wato idan mu ɗauka misali ƙasashe guda biyu ne, ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi ko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai misali najeriya da nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya za a yi amfani da naira ne ko koko saifa da nijar ke amfani da shi ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka iya amfani da shi in da ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya masu amfani takarda guda ɗaya wanda zai zama na ko ina ka je a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye ah, in za a iya tunawa ƙasashen turai sun yi wannan a alif dubu goma sha tara da casa'in da tara sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai ɗaya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan ƙasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba ƙasashe kamar birtaniya denmark da ma greece amma zuwa 2004 kusan ƙasashe na turai gaba ɗaya sun shiga aiki da euro euro ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka yi sayi abu da euro takarda kuɗi ta bai ɗaya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga ƙasashe da suke amfani da kuɗi ɗaya farashi da ka samu a ƙasa a shine farashi da za ka je ka samu a ƙasa ba a yankin afirka ta yamma an so a ƙirƙiri takarda kuɗi ta bai ɗaya wanda ake kira aka saka lakaɓawa suna eco amma dai ƙarshen takardan kuɗin zai jingina ne da saifa da yake yawancin ƙasashen a ƙasashe ne waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya kusan saboda bambanci na ta ƙarfin arziki ta ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe wannan ƙasan ya fi wannan ƙasan tattalin arziki yawancin in an mai da abin daidai an kawo daidaito a tsakanin kuɗaɗen ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki takan sha wuya wajen guyun kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mukaddam mu misali fetur na najeriya in an kawo takardar kuɗi ta bai ɗaya yadda za ka siyi fetur a ce naira ɗari biyu ko ɗari uku a najeriya to dole haka za a sai da ita a niger haka za a sai da ita a dukkan ƙasashe ta afirka ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan ƙasashe kamar su najeriya Basa marmarin saurin yadda a yi amfani da ƙasa ta takardar kuɗi ta ECOWAS da ake kira ECO. Takardar kuɗi ta bai ɗaya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun ɗazu da hausa ba. To, amfanin Eh, manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya na idan ka shiga wannan kasan za ka sai abu da kuɗi da aka yadda doka yanzu a ce an yarda za a amfani da takardar kuɗi ta bai daya afirka ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya mu ce a ce naira ita ce kuɗin da aka yadda za a aiki da shi to da naira na najeriya za ka je Niger zaka je Benin zaka je Burkina Faso zaka je uh, eh, Cote d'Ivoire Togo dukka ka je ka sayi abu zaka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda zaka saya a Najeriya naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba ba ka bukatan canji kai tsaye zaka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye zaka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da Naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita ɗin. To takardan kuɗi tsari na takardar kuɗi ta bai ɗaya tana da amfanu tana da amfanin muhimmanci riba da ga ƙasashe da suka yadda su yi. Dr. Mawaƙa Mamman Shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa. yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa misali lokacin da ƙasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya ta euro ainihin kasuwa ta turai an kimanin kimanta cewa mutum miliyan ɗari biyu ne shekaru hudu zuwa biyar daga baya da aka ƙara faɗaɗawa kasuwa ta karu zuwa miliyon mutane miliyon ɗari uku daga miliyon ɗari biyu ya koma miliyon ɗari uku. yawan mutanen Najeriya mu ɗauka yanzu miliyon ɗari biyu da goma yadda ake cewa mutanen Nijar sun kai miliyon ishirin zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya duk mutanen Najeriya da mutanen Nijar kasuwan ya zama ɗaya ka ɗara kuma duk mutanen senegal duk mutanen afirka dukka a taru dai afirka ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan ɗari uku jijimilla ashe kenan ya faɗaɗa kasuwa maganan ka je ka ce sai ka yi canji kamun ka sai abu ya ba zama babu za ka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki wajen wahala na canja kuɗi a wani ƙasa kamun a yi a biya bukata. Ah, farashi ko za su daidaita. Na ba da misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai ɗaya ake amfani da shi a Afirka ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Nijar kawai. Ba ma amfanin a ce za a yi fasakori na tsirin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Nijar don ne takardan kuɗin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama ɗaya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya dubu goma ka je Nijar ka je ka sai shi dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ba a'a farashin zai zama ɗaya tun daga daman takardan kuɗi ɗaya ake amfani da shi. So wa'annan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen haɗa takardar kuɗi ya zama ta bai ɗaya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi wanda kuma lallai shi ne ma ya sa a lokacin da aka yi a ƙasan turai ƙasashe kamar su ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can turai zai zama na za su kamar za su irin wahala dai a kan tsarin so waɗannan dai so su dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske a kan tambayansa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim musa abdu na kwalejin horas da malamai ta jihar adamawa da ke hon da wakilin a adamawar najeriya muhammad salisu lado da mu dadi balawe da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam